mu duba mu ga Allah subhanahu wata'ala lokacin da yake magana akan mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi ya gaya wa sahabbansa bayan an kwashe shekaru ba su da ikon su shiga garin makka mahaifarsu su je su yi dawafi su yi umara Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa manzansa sallallahu alaihi wasallam a mafarki cewa gashi sun shiga garin makka sun je ka'aba sun yi dawafi sun yi umara ga wasu daga cikinsu sun aske kansu sun yi kwalkwabo wasu kuma sun yi saisaye sai fito yake gaya wasu habbansa cewa gashi ya mafarki kun san kuma mafarkin annabawa gaskiya ne to saboda haka aka zo Allah subhanahu wataala aka aka zo lokacin fitar abin nan Umar yayi suka fita umratul hudaybiya shekara ta shida suka fita su je su yi umara suna zuwa aka hana su shiga mushrikai suka ce ba za su shiga ba aka kai ruwa rana aka tada jijiyar wuya har kamar yaƙi ma ya barke tsakanin musulmi da ƙuraishawa a wannan lokaci daga ƙarshe aka yi sulhu akan cewa su tafi sai wata shekara sa dawo za a ba su 'yan kwanaki su shiga su yi umarar sahabbai suka dawo annabi sallallahu alaihi bai samu ya yi umara ba sahabbai ba su yi umara ba wannan ta sa abin ya damu sahabbai to gashi annabi ya yi mana mafarki za mu je umarar nan amma gashi an hana mu ba mu samu mun je ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce to na gaya muku cewa wannan shekarar ne eh, ban ce muku a wannan shekarar ba الله سبحانه وتعالى ولقد صدق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك من دون ذلك فتحا قريبا وبنجي سبحانه وتعالى حقيقة الله يا تبتد قسكير مفركين النبي صلى الله عليه وآله وسلم latadkhulunna almasjid alharam insha Allah lalle tabbas za shiga masallaci mai alfarma da yarda Allah aminina kuna masu aminci kuna masu kwanciyar hankali muhalliqina ru'usakum wasu kwalkwabo suna aske kawunan su wa muqassirin kuma suna saisaye la ba tare da tsoro ba Allah ya san abin da sani ba saboda haka ya sanya muku wani fatahi na kurkusa kafin wannan domin kafin wannan shigar da Allah ya ce za su yi annabi ya mafarki Allah ya gaya mai nuna masa bayan sun je ba su samu damar shiga ba a wannan aka samu sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya fatahi ne babba Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a dalilin sa musulmi sun ga abubuwa da yawa sannan aka samu fathu khaibar, wanda fathu khaibar babu wanda ya musharaka a cikinsa sai waɗanda suka fita zuwa wannan umar sauraka faja'ala min duni zalika fathan qariba to za mu ga cewa musulunci shi karan kansa ya fi yaduwa in ana zaman lafiya da'awa ta fi samun dama ta shiga duk wani ƙauye wani loko a samu damar karatuttuka a samu damar wa'azuzzuka laccoci programs idan babu zaman lafiya ta ina wannan za ta yi ba za ta yi ba kana gani masallaci nan ba za ka iya fita ba masallaci wanda ba za a iya fita ba ballantana a je a sa darasi limamai gaya musu ake inda ma ake iya zuwa masallaci a yi juma'a cewa ake in aje a takaita hudu ba kada a tsawaita ma wani abu ya faru za a shiga masallaci cikin tsoro za a yi sallah cikin fargaba da firgici to ta yaya musulunci a haka zai yadu ya kankama halin tsoro ba zai yiwu ba <laughs> za mu ga Allah subhanahu ta'ala yana gaya mana cewa annabi Musa salam farkon ta'awarsa tsoron fir'auna ya hana mutane su imani fir'auna tun gabanin zuwan annabi Musa daman yana cutar da mutane kuma annabi Musa ya zo da wani abin da ya saba wa abin da yake kiran mutane a kansa gaba ɗaya saboda ka duk wanda ya matsa annabi Musa alaihi salam sai ya cutu shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce fa ma amana li Musa eh, illa dhurriyyatun min qaumihi على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لآل في الأرض Ubangiji ce babu wanda suka yi imani da Annabi Musa. sai 'yan samari kaɗan daga cikin mutanensa saboda tsoron fir'auna da jama'arsa kada su fitine su kada su azabtar da su tsoro ba wai don ba su gamsu da abin da annabi musa ya zo da shi ba saboda tsoro haka tsoro yana hana da'awa ci gaba rashin zaman lafiya yana hana da'awa yaduwa amma ka duba lokacin da allah ya halaka fir'auna da shi da mutanensa da rundunarsa ka duba a cikin hadisin shafa'a hadisin da Allah hadisin da Allah sallallahu alaihi hadisin as-70 as-70 alfan wanda za su shiga aljanna bi ghairi hisab annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai na gano wani annabi wa ra'aytu sawadan aziman sai na ga wasu jama'a dandazo masu yawan gaske saddal ufuq daga nesa wannan yawan nasu har ya wato haɗe da da sararin samaniya saboda yawan mutanen ya ce farajautu an takuna ummati annabi ce yi fatan ya zama wannan dandazon al'umma da nake ganin su ga su nan tahowa al'umma ta ce sai aka ce da shi haza musa wa qaumu wannan annabi musa ne da mutanensa wannan da yake nuna maka cewa da Allah ya ce fa ma amana li musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum wannan lokacin da fir'auna yake da rai yake gana wa mutane azaba ba gaira ba dalili musamman kuma waɗanda suka bi annabi Musa ya hana mutane da dama su rabi annabi Musa su karbi da'awarsa amma bayan Allah ya halakar da <coughs> ya halakar da fir'auna da mutanensa jama'a da yawa sun imani da annabi Musa shi yasa jama'arsa suka zo ranar gobe kiyama dandazo mai yawa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya fatan ya zanto al'ummarsa ka duba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa umar umratul hudaybiyah adadin mutanen da ya fita da su a wannan lokacin duduru ba su wuce dubu da ɗari biyar ba shine aksa wato alƙalamin lissafi da ake faɗa mutum dubu da ɗari biyar su suka yi sun hulhudaibiyar su suka yi annabi baya. amma bayan shekara biyu bayan an yi sulhu da ƙuraishawa na shekara goma ba yaƙi ba faɗa za a zauna lafiya mai so ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya kulla kawance da shi daga cikin kabilun larabawa ya je ya kulla mai son ya yi kawance da ƙurayshawa shi ba ya je ya kawance don a lokacin waɗanda suke kusa da garin makka kamar da'ifa da sauransu suna jin tsoron su haɗa kai da annabi sallallahu alaihi wasallam ballanta nasu musulunta wannan sulhu na hudaybiya yasa aka samu wannan damar to bayan shekara biyu da 'yan watanni annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fatu makka a shekara ta takwas a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da runduna sun kai dubu goma kaga bayan shekara biyu rak da yin sulhul hudaybiya saboda irin mutanen da suka rika shiga addinin musulunci wanda yake nuna maka cewa duk sanda aka samu zaman lafiya to addinin musulunci yana yaduwa Jan haka babu wanda yake son ma a zauna lafiya irin musulmi saboda shi ya fi kowa ribatar zaman lafiya shi yake da abin da zai tallata wanda yake da haja yake da abin da ake sha'awa saya shi yake son kasuwa ta zauna lafiya saboda shi yake da abin da zai tallata kuma mutane suna son su saya amma wanda yake tsiya-tsiya ba shi da komai zai so ma hargitsi ya tashi a fasa kowa ya rasa shi yasa musulunci yana samun ɗaukaka yana samun ci gaba idan ana zaune lafiya don haka wanda zai tuhumi musulmi da rashin zaman lafiya bai san waye fi ba da zaman lafiya ba shi yasa za ka ga dukkan makiya na duniya ba sa son su ga musulmi sun zauna lafiya a duk inda suke za ka ga suna ƙoƙarin gura wutar rigima kullama auqadu naran lil harbi atfa Allah ba su so ba saboda matukar ana zaune lafiya za a yi da'awa za a karantar to matuƙar kuma aka bar musulmi ya faɗi addininsa da aƙidarsa aƙida ce da take tafi da daidai da fitrar da Allah ya wa dan adam fitratallahi allati fatara an-nas Na la da li khalqillah tun farko da yadda Allah ya halitta dan adam ya halicce ta ne ta karbi tauhidi ba ta karbi shirka ba Za ka daga zarar aka shiga yau mutane bayani ko da a ce fitrar ta su ta gurɓace. to nan da nan za su da hayyacinsu sai ka ga sun karbi da'awar